بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya so ya ga dama muka sake taruwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shehi malami sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah muna fata Allah ya gafarta mushi a yau ba a manta ba muna sha takwas ga watan rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu na shekara ta 2018 idan ba manta ba a cikin karatu da muke cikin wannan littafi yau za mu tashi akan salatul asiri sallar la'asar yadda aka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar la'asar to kafin mu shiga babin da malam ya kawo a littafin yana da matukar muhimmanci wato mu ɗan yi tsokaci dangane da abin da ya shafi sallar la'asar saboda falalata, a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama la shaka cewa salloli dukansu suna da falala amma za ka samu akwai wanda allah subhanahu wata'ala ya fifita su akan wasu ko kuma ya wato ɗaukaka su akan wasu kamar misali sallar la'asar ɗin da muke ciki da kuma sallar asubahi da muka aiwatar yanzu la shakka cewa malamai sun yi babubuka ne a cikin littattafansu musamman in kana karanta littattafai na hadisai za ga an sa babun fadlu salatai asubihi wal asri ko kuma ka ga an sa babin falalar la'asar wato saboda falalarta a musulunci a ƙur'ani kuma sai da allah ta'ala ya ambaci sallar la'asar ya ce a kiyaye ta ya ce hafi zo alas salawati wasalati wusta wa qumu lillahi ce ku kiyaye salloli kuma da sallar tsakiya malamai suka ce sallar tsakiya ita ce ake nufi da salatul asiri akwai kuma babubuka da malamai suka yi kamar yadda na faɗa kamar anan imamu muslim ya yi babi babu fadli salatai a asubi wal asiri wal muhafazati ma. babi ne ya yi a kan babin falalar sallar al'asar da sallar asubahi da kuma falalan wanda zai samu ya kiyaye wato ainihin waɗannan salloli guda biyu idan ka duba hadisin da ya kawo imamu muslim a farkon wannan babi sai ya kawo hadisin wane ne wato malik daga abu zinad daga a'raj daga abu huraira radiyallahu anhu manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abu huraira yake cewa lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ta'aqabu na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil Asiri. thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktuhum kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa wannan hadisi kenan da imamu muslim ya kawo na farko wanda wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi imamu muslim a gurin shi shine hadisi na 632 a gurin imamul bukhari shine hadisi na 555 wato abinda hadisin yake cewa mala'iku allah na watso su a cikinmu suna canjin aiki suna shiftin ɗin aiki yaushe suke yi sai ka kasa kunne ka ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai mala'ikun da za su zo su kwana a cikinmu za su kwana a cikinmu Allah zai watso su ba saboda wani abu za su kwana ba kawai abin da suke jira mu yi sallar asubahi domin su naɗe ɗaya ɗin sallolin da muka yi za su kasance a cikinmu ba za su tafi ba suna ɗaukar rakod na ayyukanmu har zuwa lokacin sallar la'asar idan sallar la'asar ta yi sai wasu mala'ikun sai su sauko domin su taimaki waɗancan idan suka haura sama idan suka haura sama sai Allah ya ce musu ya kuka sami bayina za su ce mun same su suna sallah mun basu kuma suna sallah wato malamai suka ce kaga kenan da sallah asubahi da sallar la'asar ita ce su ne ake musu wannan gatan to idan mutum ya tsinci kansa baya daga cikin wanda yake sallah a lokacin wani irin shaida yake tsammani mala'iku zan zai su yi akan shi a lokacin sai aka yi rashin sa'a kana filin bol ko kana sunuka ko za a sa daidai bol ya yi daidai da wannan lokacin da aka saka sai ka samu akwai chelsea versus uh, madrid a 4 o'clock dot gashi kuma lokacin mala'iku sun zo za su tafi da sallar ka ta la'asar wanne za a yi ɗin za a fasa ko kuma sallah to kaga kenan da yawan mutane za su shiga cikin shaidar mala'iku mara kyau a cikin wannan a cikin wannan babi to kowa sai ya kokari ya kiyaye idan ka sake lokacin da mala'iku suka zo daukar record kai kana filin ball ko kuma ana buga chelsea ba shi su wani abu ko kuma wani abu ba shi su wani abu to ka tabbatar da cewa ranar daidai da kasar da ka zauna a kai ka kalli bol din ranar tashin kiyama sai ta maka shaida a gaban allah ranar da babu wani lauya da isa ya kare ka saboda haka matasa su yi hattara sosai za ka samu kowane fim ne za ka samu suna programming din fina-finai masu kyau lokacin da suka kintaci ya yi daidai da lokacin sallah sai kawai a sako maka shi wani ba zai iya zuwa ya sallah ba mai kokari mai kokari daga cikin mutane shine wanda zai sa tibin a gaba yana ruku'i yana sujada yana dagowa yana kallo to wannan shine fa mai dan dama dama daga cikin al'umma dan kar wani episode wani abu ya wuce shi na daga cikin wannan fina-finai da za a nuna idan ya yi ruku'i idansa na kan tibinsa don kar wani abu ya wuce shi to ka dai idan waɗannan mala'ikun suka zo suka same ka ba ka wato ainihin daga cikin masallata to ka tabbatar da cewa ka tashi a aiki an samu hadisi har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisin daga jarir ibn Abdullahi jarir ibn abdullah yake cewa kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna zaune wata rana a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz nazara ila al-qamari lailatul badri sai manzon Allah ya daga kai ya kalli tauraro ya kalli wata kai lokacin da ya cika kamar yanzu yanda yake kaga kowa yana iya ganin sa ko a cike sai manzon Allah ya daga kai ya kalli tauraro wa wata kai fa sai ya ce amma innakum satarawna rabbakum sai yake ce masa abbai za ku ga ubangijinku za ku ga Allah mahalicinku kama tarawna hadal kamar kamar yadda kuke ganin wannan tauraron yanzu dinnan nan gashi kuna kallon shi la tadamuna ko la tudamuna fi ru'yatihi ba za a samu cunkoso kowa na so ya ganshi ba a'a ai kaga yanzu babu wani wanda yake tare mu wani in yana so ya ga wata ko to haka za a ga Allah ranar tashin kiyama ba za a yi cunkoso wajen wato ainihin ganin Allah ba kowa zai gan shi sai manzo Allah ya ce fa inistata'tum amma idan kuna so ku ga Allah in za ku iya kiyayewa Allah tughlabu ala salati ala salatin qabla tulu'i shamsi kar ku sake a galabce ku ko ku galabtu akan sallah kafin fitowar rana da kuma sallah kafin faduwar rana malamai suka ce ita ce sallar asubahi da sallar wato ainihin la'asar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha Aya da take cikin suratu taha wannan kenan kaga shi ma har yanzu yake nuna mana wato ainihin falala ta wato ainihin wato sallar la'asar da sallar asubani sannan kuma har yanzu an sami hadisi har yanzu an sami hadisi na wato ainihin na abu abubakar ibnu ammara ibnu um, umara yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lanyali jannara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ba zai taba wuce jahannama ba ba zai taba shiga wutar jahannama ba ba zai ga jahannama ba wane ne wanda ba zai ga jahannaman nan ba manzan Allah yake cewa mutumin da yi sallah kafin mai kabla kuluwar shamsi kafin fitowar rana da kuma mutumin da yi sallah kafin faduwar rana wannan mutumin ba zai taba tsallake jahannama ba ba zai taba shiga jahannama ba wani sahabi yana zaune daga cikin mutanen basara sai yake cewa yanzu ka tabbatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi wannan ya ce wa ana ashhadu anni sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi ya ce ina tabbatar maka wallahi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa da kunnuwa na na naji yana cewa duk mutumin da ya yi sallar la'asar ya yi sallar asubahi a cikin jama'a wallahi idansa ba zai ga jahannama ba sai yake cewa na ji da kunnuwana kuma kokol wato zuciyata ta kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kaga kenan fi zalika nafsul mutanafisun ashe kenan duk mutumin da yake so Allah ya yi kundin bala da shi a wutar jahannama ya dinga wasa da mai sallolin asbahi da sallar wato ainihin la'asar a kowace sallah in kai wasa da ita Allah zai iya kai ka wuta amma ba kamar sallar asubahi da sallan wato ainihin la'asar wanda kuma a wani hadisi manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar kaman ya rasa iyalansa ne wato manzon Allah na so ya gaya maka cewa da ka bari wato ainihin sallar la'asar ta wuce ka a cikin jama'a gwara ka yi asarar matarka ka yi asarar 'ya'yanka ka yi asarar dukiyarka kaga duk wanda ya asarar wannan a ce mutum wayewar garin nan matarsa ta rasu ana zuwa ana mata janaza kafin a dawo sai aka samu ɗansa ya rasu kafin a dawo an je kai ɗan kafin a dawo sai aka samu gidansa ya yi gobara kaga ai duk mutane za su sai ya za su ittifaki akan aje a dinga masa jaje ko to manzon Allah na so ya gaya maka cewa idan ka rasa sallar la'asar to ya kamata ka sa tabarma a kofar gida a zo ana gaishe ka ana maka jaje domin ka tafka asara da babu kamata a rayuwa manzo Allah ya ce da za ka san bala'in da yake ciki da za ka gwabbace ka rasa 'ya'yanka ka rasa matarka gidanka kuma ya kama da wuta baki daya to kaga kenan abun ba karami bane sannan kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda sallar la'asar ta wuce shi an shafe ayyukansa baki daya duk wanda sallar la'asar ta wuce shi an shafe mene ayyukansa baki daya Allah ya sawaka to anan abin da malamai suke cewa wanda sallar yaubatta ta wuce shi da gangan babu wani uzuri da shari'a za ta iya yadda da shi uzurin da shari'a kuma za ta iya yadda da shi malamai suka ce shi ne uzuri na rashin lafiya baka san inda kake ba lokaci ya cin maka sai da ka farfado ka ji ana cewa yanzu sallar la'asar ne za ka yi sallar la'asar baka yi ba kuma a lokacin karfe biyar da wani abu ko kuma karfe shida wannan babu komai a kanka ko kuma an kira sallar la'asar din ba ka iya fitowa ka yi to wannan babu wani abu a kanka amma idan kana jin kiran sallah manzo Allah ya ce man ne da. duk wanda ya ji kiran sallah falam ya'ti sai ya ki zuwa to fala salata lahu ba shi da sallah illa min uzrin sai dai sai dai in uzuri ne mai karfi ko uzuri na bacci bacci ya ɗebe ka gaba ɗaya baka samu ka tashi ba sai wajen karfe biyar ko shida to wannan kana da uzuri amma in ba irin wannan uzurin ba malamai suka ce kana mistake sallah tana wuce ka ta la'asar an shafe ayyukanka sai suka ƙara saɓani Malamai suka ce shin aikinka na wannan ranar aka shafe ko kuma aikin ka baki daya tun da zaran lokacin da ka balaga har zuwa wannan lokaci wasu malaman suka ce aikin ka ne baki daya aka shafe tun lokacin da ka balaga an shafe ayyukan ka har zuwa ranar da kai wasa da wannan sallah din wasu malamai kuma suka ce a'a aikin ranar ne condemn Allah ba zai karba ba to malamai suka ce kowanne daga cikin su ai ba sauki idan aka ce aikin ranar ne gaba ɗaya Allah bai karba ba kaga ba sauki bane idan aka ce kuma aikinka ne tun daga farkon balagarka aka shafe har zuwa wannan ranar kaga shi ma ba sauki to Allah ta'ala dai ya samu dace wannan da yake nuna mana mahimmancin sallar la'asar da kuma sallar magariba a da sallar wato ainihin asubahi Allah ya ba mu ikon kiyaye ta a cikin jama'a to nan sai malam ya ce salatul asri sallar la'asar ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil awwalaini bi fatihatil kitabi yake cewa manzan Allah ya kasance yana karantawa a raka arabiyun farko bi fatihatul kitab yana karanta fatihatul kitab ita ce wato ainihin a fatiha kenan wa surataini yana karanta surori guda biyu wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniya malam yace manzon Allah na tsawaita wato rakawai rakawai na biyun farko bai tsawaitawa a raka'o'i biyu na ƙarshe wa kanu ya gununa sahabbai suna tsammanin yana aikata haka ne annahu yuridu annabi yana bukata bizalika da aikata haka din an yudrika nasu raka'a dan mutane su dinga samun raka'o'in an gane ko wato limami ana so ya tsawaita yin sallah ya tsawaita sallah dan me dan ma musu sami mafi yawancin ma musu sami me wato ainihin sallah sahabbai suka ce muna tsammanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka ne don galibin mutane su sami wato ainihin sallah kasu rasa sallah kasu yi hasaran sallah ina fatan an gane yake cewa wannan hadisi a imamu abu dawud ya rawaito shi bi sanadin sahi a cikin sunan abi dawud shine hadisi na 795 idan ka duba sunan abi dawud zaka same shi haka da ikon Allah wato an samu wannan hadisi daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda Imam Bukhari ma ya rawaito irin sa shine hadisi na 779 da tara a cikin Sahih Bukhari manzon Allah yana aikata haka ne dan galibin mutane su samu sallah wato kenan yana daga cikin fiqhun sallah mutane su samu an gane ko baya daga cikin fiqhun sallah Ka ga an idar da sallah a masallaci amma mafi rabin masallacin sun tashi suna rama sallah wannan baya daga cikin fiƙihun sallah yana daga cikin fiƙihun sallah a samu mafi yawancin wanda suke masallaci su suka samu sallah fiye da waɗanda suka tashi suna ramawa ina fatan an gane malamai suka yi sa suka tattauna akan wannan suka ce akwai hali biyu na tada sallah da za a iya tada sallah a ciki idan mamu sun cika nan ma za a iya tada sallah ko kuma mutane suna da sakaci ba sa wato ainihin zuwa sallah din sai an tayar kasan kuma galibi haka mutane suke za ka samu mutum ba zai taba zuwa masallaci ba sai an tada sallah za ka ga zo da gudu ina fatan an gane to malamai suka ce idan mutane halinsu haka yake sai a tada sallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan har ka zo kana jiran sallah mala'iku za su zo su dinga maka salati suna cewa Allah ya ji kanwa ne Allah ya gafarta maka Allah ya saka fa haka Allah ya saka za kaza addu'o'i kala kala na alkhairi manzo Allah ya ce za su ci gaba da masa wannan addu'a ma dama fi musallahu musamman idan yana wajen sallarsa malam yuhdith muddin wato ainihin bai ya hadafi ba alwalarsa muddin bata karye ba ina fatan an gane za su ci gaba da masa addu'o'i to kaga kenan yana da falala mutum ya zo tun kafin ma a kira sallah to amma galibi sai an kira sallah ɗin ka ga wani har a shiga sallah har liman ya karanta fatiha har a karanta sura to daga lokacin ne zai fara guje-guje yana gudu yana allah allah wato ainihin ya zo ya samu sallah din wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku zo kuna guje-guje a wajen sallah wannan kenan kaga yana da kyau fiqhun sallah a ce yawan mutane sun samu sallah ba sun rasa sallah ba sai malam yake cewa wa kana yaqra'u fi kullin minhuma manzon Allah a sallar la'asar yana karantawa a raka'a biyun farko qadara 15 aya misalin aya goma sha biyar wato qadara qadara nisfu ma yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn al-ulayn fi dhuhri wato rabin abin da yake karantawa a sallar azhar shi yake karantawa a raka'o'in farko na sallar la'asar bi ma'ana a baya mun karanta cewa manzon Allah yana karanta ayoyi nawa ayoyi talatin ko ayoyi talatin a ina a sallar raka'ar farko ta azhar aka raka'a ta biyu ma yana karanta ayoyi talatin kagan ka haɗa kenan zai baka ayoyi nawa zai baka ayoyi sittin to idan manzan Allah ya zo sallar la'asar kuma sai ya karanta rabin talatin nawa ne rabin talatin to kaga kenan sai ya karanta aya goma sha biyar a raka'ar farko ta sallar la'asar a raka'a ta biyu ma ta sallar la'asar din sai ya karanta me sai ya karanta aya goma sha biyar shine ya ce wa kana ya karahu fi kullum minu ma kadara 15 aya misalin aya goma sha biyar kadara nisfu ma yaqra'u fi kullum minar ar-rak'atayn fi rabin abin da yake karantawa a sallar azahar kenan an gane ko ana gane karatun wa ya ji ar-rak'atayn akhiratai ne manzon Allah yakan sa raka'o'insa na ƙarshe. aqsaru min al-ulayn sun fi gajarta fiye da na farko wato rakawain farko su yana ɗan tsawaita su rakawai na biyu da na ƙarshe manzon Allah yana gajarta su qadra nisfuhuma gurgudar abin da yake rabin rabin su ina ina fatan an gane rabi rabi manzon Allah yake karantawa wannan bayanin zaka same shi a wajen Imam Muslim shine hadisi na wato ainihin 452 ya kuma rawaito wannan hadisi ne daga Abu Sa'id al-Khudri yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallarsa wa kana yaqra'u fihi ma bi fatihatil kitab yana karanta fatiha a kowanne a zahar din yana karantawa al'asar din ba duk mu an samu manzon Allah yana karanta fatiha domin duk mutumin da ya karanta yayi sallah ba fatiha babu wannan sallah an gane ko shi ma wannan dalili da yake nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta fatiha abu huraira an samu daga abu katada ya rawaito daga imamul bukhari da kuma imamu muslim hadisi na 451 wa kana yusmi'uhumul ayata ahyana wata rana manzon Allah yana sanar da sahabbai ayoyin da yake karantawa nayi bayani ya ake sanar da ayoyin ko shine wani sa'in kawai mutum yana tsaye kawai misali a sallar azhar sai ya ce alqari'a malqari'a wa ma adraka mal qari'a ayoyi nawa shikenan sai ya shiru yana sanar da su gurgurdan aya biyu zuwa uku ba za ka ce alƙari'a malƙari'a kar ka zarce kuma an gane to ko kai kuma idan ka ji limami ya faɗa ce alƙari'a malƙari'a kar ka ce subhanallah kana mushi mai tunatarwa wato ya yi rafkanuwa ko to idan haka ɗin a hayanin wani sa'i ba kullum ba an gane ya halatta limami ya yi haka din a hayanan wato ba kullum ba shi ma wannan za ka samu imam bukhari da muslim ya suka rawaito a wajen imam bukhari shine hadisi na 451 wa yaqra'u bis sura allati na fi salati zuhuri kuma manzon Allah yana karanta surar da muka ambace ta a sallar azhar wata sura kenan wace sura ce muka karanta a sallah a zahar muka ce manzon Allah na jiyar da sahabbai a ba ita ba wannan alkari da na ɗauke ta ne kawai don misali mun ka mun karanta yana karanta sabbi isma rabbikal a'la ko da hal taka hadithul ghashiya ko muka ce manzon Allah yana karanta wannan a sallar azhar yana kuma ciyar da sahabbai wato abin da yake karantawa a wato ainihin sallah a zahar din yana jiyar da su waɗannan ayoyi ko kuma waɗannan surori yana jiyar da su farkon don su gane me yake karantawa ke an gane ko sai ce salatul magharibi sallar magariba nan ma sallar magariba malamai sun kai kawo suka ci wasu malaman suka ce ana tsawaita ta wasu kuma suka ce a'a ana wato ainihin gajarta ta don wato takaitaccen lokaci ne da ita mafi magana mafi inganci wata rana za ka tsawaita wani wata rana kuma za ka gajarta don duk an samu hadisai da suka nuna cewa manzan allah ya yi haka din wa sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u fiha hayanan. wata rana an samu manzan allah yana karantawa wani sa'in bi mufassar daga jejjerun surori wato daga an maye ta sa'alun zuwa kasa an samu manzon Allah yana karantawa a sallar magariba hatta innahum har sai sahabbai sun su sahabbai kanu idza sallaw ma'ahu idan suka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda gajartawa da yake yi in sarafa ahaduhum ɗayan su zai tafi wa in ya tafi gida wa innahu la yubsiru mawqi'a nabalihi wato zai ga inda ya ajiye mashinsa wato layubsiru ila mauqi ila mauqi na bali zai ga inda ya ajiye wato mashinsa saboda wato me yasa zai gani eh saboda gari bai duhu ba wato yake nuna maka wato ainihin saboda gajar surori da manzon Allah yake yi wannan sahabi yana iya ganin inda ya ajiye mashinsa ko yana iya gani saboda manzan Allah yana wato ainihin gajarta wato sallar magariba din wannan ibnu maja ya rawaito idan ka duba sunan na ibnu maja ya kawo wannan hadisi shine hadisi na ɗari shida da na ɗari na ɗari na ɗari shida da saba'in da takwas ɗari shida da na da saba'in da takwas imamul bukhari ya rawaito shi a hadisi na 009 wato hadisi na 500 kenan da 59 a gurin imam muslim shine hadisi na 6 uku bakwai shida uku bakwai nawa kenan 630 da nawa a gurin wa kenan a gurin imamu muslim kana budewa fif fif hadisi na 630 da nawa da bakwai ga wannan hadisin a cikin sayo musulun ina fatan an gane shine hadisi na 637 yake cewa ɗayansu zai yi sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi gida bayan ya tafi gida zai ga wato ainihin inda ya ajiye mashinsa saboda tsananin haske gari bai duhu ba wannan yake nuna maka manzan Allah na gajarta sallar ba. an gane ko yana gajata sallar magariba wa qara'a fi safarin an samu wata rana manzon Allah ya karanta a tafiya bitini wa zaitun da wattini wa zaitun fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu ta wato ainihin sallar sallar mai sallar magariba ya karanta mai wattini wa zaitun malam yace tsayalisi ya rawaito da Ahmad bi sanadin sahih sahabi kuma ya ce da ya ji manzan Allah na karanta watini wa zaitun ya ce bai taba jin wato ainihin kira'a sauti irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wato manzan Allah yana da sauti ya ce bai taba jin daɗi da zaƙin murya irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba babu wanda ya kai manzan Allah murya duk wani mai murya wajen karatun ƙur'ani bayan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama sayyidul awwalin wal akhirin an gane ko ya fi kowa zaƙin murya wajen karatu duk wani karatu da zaka ji yanzu a kaset da za a ɗauko maka na manzan Allah wallahi sai ka jika gaban riganka da yawo saboda daɗi da zaƙin murya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha to radiyallahu anha take cewa idan manzan Allah yana karatu kada ka kada ka ta daɗin karatun ta ce za ka iya rubuta abin da manzan Allah yake karantawa saboda yadda manzan Allah yake tafiya da karatun a hankali a hankali a hankali kai in aka baka alƙalami in ka iya rubutu za ka iya rubuta abin da manzan Allah yake karantawa saboda me saboda iya karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sami iya karatu haka haka kenan da wannan ya zama kalubale kowa iya karatun Qur'ani dan manzan Allah ya ce iqra'ul Qur'an ku dinga karatun qur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyama domin ƙur'ani zai zo ranar tashin kiyama shafi'an li ashabi zai ceci makarantinsa a gurmuzun ranar tashin kiyama kai ka san bala'in da za a yi bala'i ne wanda ba a taba yin shi ba tashin hankali ne da baka taba ganin shi a rayuwarka ba duk wani karan bom baka taba jinsa ba a wannan rana domin sama za ta kece za ta tarwatse taurari za su lalace wata zai fado rana za ta ji shi to me kake tsammani a wannan ranar zai faru wani irin ƙararraki za ka ji a gaba karamin tashin hankali ba sai ƙur'ani ya zo a siffan mutum kyakkyawa sai ya ce ya allah wannan shine makaranci na allah ka bani cetonsa sai allah ya ce na baka cetonsa sai wannan ƙur'anin da kake karantawa sai ya jagora ya kai ka aljanna sai ya kai ka ina ya kai ka aljanna to in baka karanta shi ba in ka kaurace ba karatun ƙur'anin kuma ka dinga ɗeban su ko da ayoyi ne kaɗan kaɗan ayoyi kaɗan kaɗan aya ɗaya kawai aya ɗaya wallahi idan ka dage kullum ka ɗauki aya ɗaya ko kuma duk sati ka ɗauki aya ɗaya ƙarshen lalacewa kenan duk sati ka ɗauki aya ɗaya ko kuma ka ɗauki surorin da manzan Allah ya bayani suna da falala kamar irin suratul mulk ka haddace suratul mulk domin manzan Allah ya ce duk mutumin da ya haddace suratul mulk za ta yi masa maganin azaban kabari yanzu dan Allah ko maganin sauro aka ce za ta maka na gidanka maganin sauro sauro dai ka san bala'insa sauro na gidanka a ce dalilin iya suratul mulki da kai za ta yi maka maganin malaria don allah ba za ka haddace ba to ina kuma maganin azaban kabari kasan kabari yana da azaba ko ana sa ka wanzan allah ya ce kabari zai kama ka zai matsi ka sai ya tabbatar ya karkarya ka sai kowane kashi ya saba a jikinka wanzan Allah ya ce da wani zai kubuta daga wannan bala'in azabar kabari din da sa'ad ibnu mu'az da ya kubuta sa'ad ibn mu'az waye shi ranan da ya rasu sai da al'arshin Allah ta yi rawa gaba da yamma kudu da arewa kamar za ta tsinke saboda girman wannan sahabin an ga manzon Allah baya ajiye kafarsa a ƙasa na sha karanta wannan kisa. aka ce me yasa baka ajiye dunduniyar ka ce ina duk mala'ikun Allah sun sako janazar wannan bawan Allah ya za a yi kafata ta taba ƙasa ina taba ƙasa zan taka fuka bikin mala'ika sun zo janazar wannan sahabi amma lokacin da aka sashi a rami sai da wannan kabarin ya masa wannan matsar annabi ya ce ya kama shi yana kama shi Maza Allah ya ce ya kama shi ga kabari nan ya kama shi amma da ya kama shi sai ya sake shi saboda girman wannan sahabi yana kama shi sai Maza Allah ya da ya ce ya kama shi kamar Maza Allah yana ganin abin da yake faruwa kiri-kiri ya ce ya kama shi to saboda haka idan ka iya suratul mulk za ta hana a maka wannan duk wannan bala'in na kabarin wasu malamai ba suka ce duk tambayoyin da za a maka a kabari ita za ta amsa maka suratul mulk da kake gani ayoyi nawa ne talatin ne ba ayoyi talatin kana shafa kai kana wallahi sururin akwai wahala to neman kuɗi ba wahala ka je ka ga wani amon market ko a kasuwan tumatir wallahi sai a dora mushi kwando sama da biyar ko goma wani haka zai ajiye bayansa inda ka san ba kiran dan adam ba haka zai ajiye bayansa a hurgo masa buhun masara haka zai dau masaran kif kif kif kip ya je ya zubar da ita a ƙara zuwa ya ƙara mika bayansa a ƙara dora masa wani duk bai ga wannan wahala ba sai suratul mulk da zai haddace ita ce ta gagare shi ya haddace kaga ba karamar hasara ba ce wallahi duk mutumin da yake so ya samu salama a sa ya haddace wannan sura in kuma ba ka so ka ce allah ina azaban kabarin ka rike kayanka to shikenan ana sa ka a kabari sai ka haɗu da fitinar kabari ba shikenan ba amma an ka ce allah ina ƙoƙari in haddace kana ta ƙoƙari idan har baka iya haddacewa ba sai allah taimake ka amma in ka zauna turus haddan zai zo shiga kanka ne ga suratul baqara manzalla ce ta'allamul baqara ku dinga karanta suratul baqara fa inna akhadha baraka domin daukan suratul baqara akwai albarka wa tarkuwa hasara barin suratul baqara hasara ne manzalla ya ce wala yastati'u al batala mashirmanci dan tsogu boka ba zai iya haddace suratul baqara ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ga ya gagara haddace suratul baqara to akwai ta tattare da shi ba shi da gaskiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ku dinga karanta ta a gidajen ku. idan kuka karanta suratul baqara a gidajen ku, sati ɗaya za ta yi tana koran shedanu duk wani aljini da ya shigo gidansa ya fita duk bala'insa ko ifritu mai aljini ne sai ya bar gidan nan ka yi playing ɗin bakara kawai ya gama daga farko zuwa ƙarshe babu aljanin da zai shiga wannan gidan tsawon sati daya amma ka duba gidan da jinmu kullum za ka ga an kawo maka mata aljani ya bige ta a kawo maka yaro aljani ya bige shi galibi ma mata sun fi wannan saboda mai gidan da jinmu gaba ɗaya kiɗa gida ne wake-wake raye-raye abdullahi dan masu ya ce kuma duk wanda yake jin wannan lahawal hadisi din kafin ya mutu sai an cika masa ruwan dalma na jahannama a kunnensa wannan wani irin masifa ne dole sai ka ji wani ma zagin ka yake yi wani wakar wallahi zagin ka yake yana zagin ubanka wani yana tsine ma addinin ka amma kai ka nace mushi daman mazalla ce in suka shiga ɗakin mu sai mun bi su kamar yan bolle da muke son su wani an tambaye shi wa kake so ya ce matarsa da yarsa wa ka fuki a duniya ya ce musulunci da musulmai ba abin da ya tsara kamar musulunci da musulmai sai aka ce amma musulmai suna son ka fa alhaji beka ya ce da ya san musulmi za su so shi a duniya da bai fara gol ba saboda ƙiyayyen da yake yi wa addinin musulunci kai kuma an zo za a yi sallah sahun gaba ga bekam ɗin nan a jikin rigar ka yana zazzara ido wai shi kake so matsiyaci wallahi wallahi annabi ba zai yi karya ba duk mutumin da yake son mutum zai tashi da shi ranar tashin kiyama ga ka ga kan ba makawa ka yi ka yi ka tun kuɗe shi ce a ina a duniya kuma ka so na a nan ne za ka ƙi duk inda za ka shiga sai na bi ka ka ture shi sai ka yi gudun kilomita goma sai ka gan shi gashi nan a gabanka ya ce ina fa tare da kai tight ba kai ka kake cewa na iya shado makin to yanzu yau zan maka shado makin duk ɗan bol ya san me ake nufi da shado makin ko ko ba haka ne? to yau gashi shi ma zan maka shado makin sai mun je jahannama dan za a samu shi mun bari a jahannama ranar tashin kiyama mun bari a jahannama sai ce ina wanda suka bi ni sai su ce gamu nan sun tsammaci wani abin kirki zai musu ya ce ma ana bi musuliki kuma ma antum bi musulikiya ni ba zan iya muku komai ba yau kuma ba za ku iya mun komai ba ku zo da ni da kudin dun miya haƙuri mu ɗanɗani wutar jahannama ba dai na ce ku bi ni ba kuka bi ni Allah ya muku alkawarin gaskiya kuka kibinsa ni kuma na muku alkawarin ƙarya kuka bi ni to saboda haka yau ku zo mu yi hakuri a jahannama ba a kwana uku wallahi sai kaga aljani ya bige wani in eh, kaga mutum yana ta shuru shuru aljani ya bige shi saboda me saboda kasancewan mutane ba sa karatun qur'ani amma wallahi in kana karatun qur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa kafi karfin aljani aljani tsoron ka yana ganin ka zai canja hanya in shedan ne ba zai iya taba ka ba amma ina to saboda haka duk mutumin da kake so wallahi ranar tashin kiyama sai an tashe ka da shi a nan abin takaici wata mata ta mutu tana waka ana la ilaha illallah tana mamar mamar mamar mamar haka ta cika tana yi irin wannan waka wai ta mamar ana la ilaha illallah ba hmm? Dr. Muhammad Arifi uh, wannan yake cewa uh, yake cewa wani yana kan gadon mutuwa abinda zai baka mamaki an zo ana lakanta mashi la ilaha illallah yana my girlfriend yana kiran my baby my baby my baby da my baby ya mutu akwai hasarar da ta wuce wannan kuma ba ka cikawa da abu sai ya zama jinin ka. wallahi rana ɗaya kawai ba a isa a zo a nakanta maka kalmar shahada ka karba ba wallahi ba ka isa ba ko kai waye sai ka lizumci abin da zai lizumta maka faɗan wannan kalma idan kana saurayi kana matashi kana jin ƙarfi kullum kana wuni a gidan bol kullum a club kullum a wajen ashararanci da iskanci sai rana ɗaya za ka mutu sai a zuwa na ce maka la ilaha illallah la illallah wallahi ba za ka faɗa ba yaushe za ka faɗa amma idan abin ya zama jininka ya zama azkar ɗinka ya zama abin ka, to ba za ma ka san da za ka faɗa ba domin lokacin da za ka mutu ana kamar mutum ne ya shagiya ana wato ainihin rikita ka ne Ba ka san ma mai kake yi ba shi ne ake cewa sakaratul mauti ko Magajin mutuwa Sheikh Muhammad Salihu al rahmatullahi alai tsoho ne ya kai shekara wajen 80 da wani abu zai mutu yana gadon mutuwa ‘ya'yansa suke ba da wannan shaidan a kansa idan kana jin larabci ka zo ka biyo na zan tura maka episode din in kana jin larabci ‘ya'yansa suke faɗan cewa ya zo zai rasu yana karshe karshen mutuwa ji ake yi a gadon mutuwan yana fahimtu kun gane barakallahu fikum fahimtu barakallahu fikum kun gane kun san me yake me yake yi wa zai gaya mun mai abin da yake yi kamar yana tuna lokacin da yake karantar da mutane yake cewa kun gane eh kun gane to mala Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka haka yake ranan da zai mutu zai rasu ya ce a kai shi harami aka kai shi harami ya yi hudu ba ya ce ma mutane la'alli la ba da ami haga ya ce na zo ne muku ban kwana domin mutane kun taro a aikin hajji yanzu ba mamaki ba zan ƙara haɗuwa da ku a wannan shekara ba gaba ɗaya zan haɗu da ubangiji na ya ce daga nan ƙila ba zan ƙara haɗuwa da ku ba domin ciwo ya yi ciwo ya ci jikinsa maganarsa ma sai ka kula ka ji me yake faɗa to irin wannan ya ba za su cika da kalmar shahada ba wani ɗalibinsu sai ya ce ya yi mafarki ya yi mafarki ya ga salihul usaimin sheik salihul usaimin ya yi mafarki ya gan shi a cikin gidan aljanna da ya gan shi a gidan aljanna sai yake cewa ina sheik ibn baz sai ya ce fawuk fawuk yana samana yana samana bi ma'ana ya fi shi matsayi aljanna kasan kuma bulbas malami ne gawa ga sheikh salih al-usaimin ina bulbas ya ce fawuk fawuk yana sama sama sama sama yana sama na ya yi mafarki ga shi nan aljanna to amma rayuwarka ta kare a shararanci lokaci kaɗan sai a zuwa ce a dame kawai a ce wai ka faɗi kalmar shahada in ba wani ikon allah ba ba zai yiwu ka faɗa ba amma in ya zama jininka ka, abinda ya zama jinin ka in ka zo mutuwa wallahi zai maka saukin fada zai maka saukin fada wani yaro muna bacci da shi sai da ya karanta yan ana yana bacci ne ba sai da ya karanta suratul jinni tun daga farkon ta wallahi har zuwa karshen ta bai sani ba yana ta tilawa a bacci ya tashi sai ake cewa ka damu mutane ce cikin dare dan Allah baka san mutane suna bacci ba ya ce wallahi a gaface shi bai sani ba yana tilawar ƙur'ani ya laitana Allah ka gyara mana halinmu ya ce wa kane a hayanin ya ƙara'u bi tuwalil mufassal wa ausatuhu wani sa'in manzan Allah yana karanta dogayen surori daga gajejjeru kun gane ko Fakana taratan abu na ƙarshe yake cewa manzan Allah yana karanta billadina kafaru wa saddu an sabilillahi suratu muhammad manzan Allah na karanta wannan surar wannan surar kuma ta kafcuri maka ranar tashin kiyama da bala'in da yan wuta za su shiga ranar tashin kiyama jama'a muna karanta irin waɗannan abubuwan muna ganin aikin da yake gabanmu kuwa kafirai za su nemi a ba su ruwa allah ya ce sai a ba su ruwa suna shan wannan ruwan sai ya yayyanka hanjinsu su yi kashinsa fada haula wala quwwata illa billah wasu kuma'an Allah ya ce za mu shayar da su ma'an ruwa hamiman mai tsananin zafi faƙatta a am'a'awun sai ya yayyanke in ji Allah Wanzan Allah yana karanta wannan surar a magariba don ta dinga tunatar da shi wannan azaba don ya tsira daga azabar Allah ka gafarta mana shi yasa Allah zai ce ma manzon Allah tafi aljanna annabi ba zai tafi ba annabi yana gefen sirati Allah ba ya ce masa ya tafi aljanna ya ce ina da Allah magana in tafi ta taso ba yana ummati ummati muna wuce sirati yana rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah ka tsiratar Allah tsiratar mun da su Allah tsiratar mun da su rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim wanzan Allah na kwalla yana Allah tsiratan mun da su idan ka zo kana tangal akan siradi annabi zai zo yana rabbi sallim rabbi sallim Allah tsiratar Allah tsiratar da shi Allah tsiratar da shi saboda manzan Allah baya farin ciki ga kowane musulmi a jahannama to yaya iya idan kai baka yi wa kanka kiyamun laili ba baka da lafiya ne sai aka kawo magani aka ce wane ya sha maka maganin zai maka aiki ba zai ba ba sai ya tabbatar da cewa duk rabin al'ummarsa sun shiga aljanna sai ya samu nan ma din zai nemi ceto ya ce ya Allah a ceta mun al'ummata sai mala'iku su je su yi nutso a jahannama in suka yi nutso a jahannama sai su gane al'ummar annabi da guraben sallah sai a ce a ciro su nan ma a ƙara ciro su a kai su ma'ul hayu wani ruwa ne na rayuwa a wanke su duk da haka idan aka shigar da su aljanna yan aljanna za su suna karni suna wari saboda azabar da suka sha a wuta wutar jahannama jama'a wallahi ba karamin aiki ba ba kuma abubakar sadi yake cewa ko da kafar shi ta dama ta shiga aljanna idan ta hagun tana baya bai tabbatar ba sai ya ji shi tsindin a cikin aljanna sai ya karanta wannan ayan afa aminu makarallah akwai wanda yake aminta da makirci da Allah wallahi in baka ji ka a cikin gidan aljanna ba baka fariya Allah ubangiji ka tseratar da mu manzo Allah na karanta wannan surar da suratul tur wata rana kuma yana karanta suratul mursalat qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu sallama Allahu akbar malam yace surar da manzon Allah ya karanta ƙarshen rayuwarsa kenan a sallar magariba daga ita bai ƙara sallar magariba ba sai a sai a kiyama kuma daga nan kawai sai kabari surar da ya karanta ƙarshen rayuwarsa ita ce wal mursalati urfa zuwa ƙarshenta ya ce ƙarshen abin da manzan Allah ya karanta kenan daga nan bai ƙara karantawa ba sai kuma kabari Allah ka samu dace wa kana ahyanan yaqra'u bi tulati wa tuwalaini wata rana manzan Allah na karanta surori mafi tsawa sune a araf fi Taini zai raba suratul araf a a guda biyu sai ya karanta wata rana kuma ya karanta al raka a raka'a biyu na ba da asamin sati mai zuwa a je a dubo min suratul amfal da suratul araf ayoyi nawa suke da shi kowa idan ya zo sai ya gaya min aya nawa ya samu suratul araf da suratul amfal annabi na raba su a sallar magariba ya karanta su domin kiyama ce a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun aka tabo mu kowa yanzu gari yayi zafi aljihu ba kuɗi babu wanda yake tunanin ya in aka sa shi a kabari ya zai kare amma an kaji kunkuni kawai gari yayi zafi ba kuɗi amma ya zaka kare ranar tashin kiyama duk ba damuwar ka bane wani zai ce shi kuɗin kawai ya shigo ko haram ne ya shigo Allah ta'ala ya raba mu da haram akwai mutane da muke karatu nan da su ba su da lafiya akwai yanzu ake gaya mun malam ibrahim yana zama a karatun nan sosai yanzu ake ce mun shi ma yana nan a asibiti hawan jini ya bige shi bai san ma inda yake a nan yake zama a jikin wancan inda malamin nan mai farar rigar nan yake duk karatun da ake yi na asibar nan yana nan yanzu haka yana asibiti na nasiha wanda yake samu dama sai je duba shi an ce ma bai san ma inda yake ba to kaga abin da ake faɗa ma mutane yanzu muna tuna shi da alkhairin da yake zuwa na karatu inda shari ne ma sai dai kawai a yi fuska an san kawai abin da yake aikatawa to allah ta'ala ya ba shi lafiya da waɗanda suke cikin gida da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba allah ya ba su lafiya da alhaji shi ma ba da lafiya shi ma yana roƙon addu'a alhaji mai kuɗi allah ya ba shi lafiya ni ma da nake karatun nan shekaran jiya kamar ba zan yi ba sai an daga ni nima da kyar na samu na recovery har na zo karatun nan sai an daga ni sai an kwanta gashi ikon Allah gashi nima yanzu na fito ina karatun to ma ina baran addu'a Allah ya bani lafiya idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka ba mu ikon cikawa da imani Allah ka karɓi bakuncin mu muna fata Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka karɓi bakuncin mu akwai kuma waɗanda suke turowa da neman addu'o'i da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka biya musu bukatunsu akwai kuma wanda suke turowa da request na abinci ba su da abin da za su ci idan Allah idan aka samu daga nan ko mu masallaci in aka samu wanda ya yi na da rara zai iya kawo abin da ya sauka na abinci suka ce abinci kawai suke bukata to ka san hannu ɗaya baya ɗaukan jinka ko an taimaka ɗin da suna bukatan ƙarin wani taimako wanda Allah ya hore ma ko masara ko garin tuwo ko shinkafa ko wake zai iya kawo a taimaka kuma marayu ne a gaban mata manzo Allah kuma ya ce duk wanda ya taimaka ma marayu ni da shi haka muke a gidan aljanna annabi ya shiga gidan aljanna sai ya ga wata mata a gabansa sai ya ce kewa ce ce ita ce ka manta ni kenan ita ce ni ce matar da nake kula da waɗannan marayu sai annabi ya ce ha ba dole aiki wuce gabana ai wannan ba karamin aiki bane manzo Allah ya ce duk wanda yake samun kaushi a zuciyarsa ba shi da ɗabi'u masu kyau ya dinga shafa kan maraya ta masa hidima ta masa tufafi ta faranta masa lokacin da ake farin ciki to sha Allah idan kana haka Allah ubangiji zai sauƙaƙa maka a zuciyar ka samu rahamar Allah ina fatan an gane Allah ta'ala ya sa mu dace a kofa a buɗe take daga ko kuɗi ko wani abu ko me ka samu ka kawo ma waɗannan bayan Allah a tura musu da shi Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu baki daya wani yadda aka sani karatun nan shi ma ana nema masu taimako sai a yi kokari a taimaka fi lai saboda daukan da ake a kyamara a ban sani ba ko akwai tambaya ba tambaya mun ja lokaci sai mu yi addu'a mu tashi kai kadai zan amsa tambayar ka na akwai wanda za ka ba sa ba sa kawai ana yin kabbara da amma kafin sunan fatiha da idan kuma mutum yana mafi shi zai yi ne koya in ka samu sarari ka yi in kuma baka samu sarari ba ba komai a kanka limamin ka baya addu'a du'a'ul istiftahi to kai in ka samu lokaci ka yi in baka samu ba kuma ba komai an gane ko amma al-afdal da sunna ta ayi din shi yafi yafi kar ayi din duk da cewa wani zai ce maka wai makaruhi ne a'udhu billah manzon Allah ya aikata makaruhi Allah ya samu dace in ka samu dama ka yi idan ka sami baka samu limami kuma baya yi har ba za ka samu sararin da za ka yi ba shi kenan ina fatan an gane wannan ba zai bata maka sallah ba insha Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته